duk wannan tarin nishadi yana nan a sankame a tashar youtube ta au mafara tv kwantaya ba gaugautawa 好嘛。 Wa alaikum salam ranka ya daɗe. Wannan waya ta ce ina ta kira ba ɗaga ba. Ki zo GRA kusa da roadblock da sojoji yanzu ki karɓi A'a kai haƙuri ga nan zuwa nan ba da jimawa ba yanzu na zan zo. Na gode. sai ki maza ki hanzarta ki ki karbo saboda kin ga Alhaji baya gida in kuma ya zo gidan nan bai same ki ba daga ni ke siran mu in yayi dubu ya ɓaci insha Allah ba zai da ya same ni yanzu da zan je in dawo karba kawai zan yi zo ina tsaye kuma ina ta kiran ka baka daga ba sannan abun haushi ma ashe kana kallo na buya kai ni ma ramawa ne ai ke da kika tafi ranar da kika bar ni yan ta'adda suka yi min dukan tsiya ko ki tsaya ki taya ni balle ma har ki min godiya wato so kake yi in tsaya inda suka maka duka ne ma su dawo kai na su da kyau to an wayan ai ba zan bare su miki duka ba to ga dai wayar to na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ne ya kama ki ranar kika tafi kika manta da wayar ki da ban san ranar da zan ƙara ganin ki ba mu je ko mu je ina ba gida zan je ba kuma ko gida zan je ma ba zan je da kai ba wanda da kake ta kwakwalla min kira kamar kai ka raɗa min suna waye ga ma suna na a wayar ki na gani oh ka ce bincike ka min a waya a ba a wayar ki na gani ba ko ma menene dai sai an jima to gobe ma haɗu da ke a bakin titin dogon dutse ba ni da lokaci kamar sha biyun rana dama ba zan zo ba ni da lokaci ban da african time sha biyu daidai lafiya? kai ne islam? makuwa ni ne islam sunana din ma'ana dawud ibrahim sunana labari ya iske ni cewar ka doke yarana ka san hakan kuskure ne ka burge ni hakan ya nuna min baka da tsoro amma dakata malam abin da ya kawo ka ka faɗa min shi za ka faɗa min saboda ba na buƙatar na burge ka ina da ƙa'idoji guda biyu ƙa'ida na guda na farko shi ne ka zo ka bi ni kai ladabi da biyayya ka samu arziki ka ji daɗin rayuwar duniya ka taka wadda kake so ka kwana lafiya ka sha jinin wadda kake so ka kwana lafiya hukuma su daraja ka akan duk inda za ka je na biyu kuma fa shiga hanyar dawul ibrahim ba naka bane ba kai ba yarana idan kana so ka zauna lafiya idan kuma kaki duk abin da ya biyo baya shauran ya rage naka ni kuma ina da ka'idoji guda uku da zan gindaya maka ka yi ƙoƙari ka aje wannan ta'addancin da kake yi ka kama aiki wanda yake hanya ta ubangiji ne wanda zai zama yana taimakon al'umma ka kama aikin ɗan sanda ko aikin agaji ko kuma ma'aikacin gidan asibiti ko kuma ka koma masallaci domin na fahimci baka san waye Allah ba a nan ne zaka san waye Allah saboda wanda yake jin tsoron Allah ba zai taba cewa zai ɗauki rai ba duk wanda ya motsi zan fasa kanshi kuma wannan shine gargadi na a gare ka ka zo ka da ladabi da biyayya ka ci arziki ko kuma ka kasa zama lafiya daga ranar da aka ce ka ƙara shiga hanyar dawon ibrahim sunanka macece wannan ya zama karo na ƙarshe da za ka sake ɗaga hannunka kamare ni ina bin ka bashin mari guda ɗaya ni na san za ki zo ai ka shanya ni kusan minti talatin ina tsaye tun lokacin da kika zo ina kallon ki kina ta kallon agogon ki. ke tun lokacin da mai taxi ya ajiye ki nake ta kallon ki to me zancen yin haka to idan ban yi haka ba ta yaya za a yi na fahimci ke ma kin kamu da sona kamar yadda ni ma nake son ki malam ka nemi mai son ka don ni ba na son ka abin da na zo gaya maka ma kenan to amma ni fa'iza ina son ki da gasken gaske ai maza irin ku ba sa daukan komai da muhimmanci yau ku ga waccan kuna so ne gobe ku ga waccan kuna so da gaske ina son ki tun ranar da na fara ganin ki na kamu da son ki kuma ba san da zan daina shi a rana ɗaya ba so nake mu kuka tare mu dariya tare mu aure mu hayayyafa mu haifi 'ya'ya goma sha ɗaya kin ga kenan mun samu tim kuma duka 'ya'yan nan su kasance player ɗinmu da gaske nake fa'iza ina son ki kuma zan iya mutuwa a akan soyayyarki to ka mutu bana inda gaske kake yi ki kalli cikin idanuna fa'iza ce bakin suna Islam şey de seviyorum. Shi kenan saboda sun fi shagon ba ziyara da yi wato ah, a hanyar sada haɗa mun jini ba in har kina tare ba suka isa ba dawa wannan Islam ne.

kawai dai wai ne yan daban da suka biyo ki shagoni su ne suka kara dawowa shine na kama ɗaya daga cikinsu na suburbuɗe shi a gaban kawun naki shi ne fa ya zata ko ni ne ɗan daban har ya kai shi ga yin shaida a wajen 'yan sanda shi kuma difiyan ya kira babana ya sanar da shi abin da ya faru <laughs> kawu kenan akwai shi da shiga abin da babu ruwan shi kin gani bari na tafi kada ya dawo ya fasa min kai da gora da zazzara ido da na ga yake yi ai dole in tsorata barin je samu waya to shi ke bye bye mutumiyar ko za wato abin da ke haifar kai inda kamun dan daba cikin gidana kawo ba dan daba ba ne fa waye wannan irin me nake ta jin haka eh haba alhaji hakuri mana shi wannan abin ai a hankali ake bi alhaji ki tuba yan mai fa'iza ka kawai ka kawai ta kawo mun dan daba har cikin gida dan daba sosai kuwa wallahi kawo ba dan daba bane shine fa wanda ranar da wa'annan iska suka biyo ni ya taimake ni shine wanda na gaya muku na shiga shagon shi ya ya ɓoye ni shine fa ranar da ka gan shi ma wanda ka ga yana duka fa ɗaya ne daga cikin wa'annan 'yan iskan da suka biyo ni karya kike yi so kawai kike ki kare shi kaddai wanda na ce a turo kenan ki wuce ki bani waje zo zo zo zo a zo zo mana karki ce mai komai ki bari zan yi bincike a kan abu ko? bincike ai yana da kyau a cikin kowane shi to amma ke kuwa me ya haɗa ki da ɗan daba hmm? wallahi anti ba ɗan daba bane yanzu me yace da ke eh to kawai cewa yi wance maka ka turo amma kuma ka ɓata lokaci alamu ya nuna ya fara gajiya da kike nan ka gani ba na so bari ma in tashi a ah, wasa nake miki ake maki son wasa nake gobe ina son zaka raka ni unguwa unguwa kuma ina za mu je ina ruwanka kai dai kawai zaka raka ni to Allah ya kai mu bari tashi na tafi kin ga yanzu magariba ta yi da wuri haka to ai dare ya riga yi ne sai dai mun haɗu gobe ko Allah ya kai Dama dat ɗinka ne ya ce ka gaya ma fa'iza gobe in Allah mu zai je. That's my dad! Na ya Gaskiya gaya maka za ce abba kenan. Za yi aure ka zo kana misbehave haka. Kuma dai menene ma dai na yanzu barin tafi wajen aiki sai na dawo da daddare wajen aiki ko kuma gidan su fa'iza lokaci ya yi da islam ya kamata ya san waye d d2 yaya a hada shi da yara kai shi asibiti an gama Allah bai da mun da ƙarfin ka. na san kana bayani. Haba, sai ka ce wata mayya? Ni ina tafa ne. Na ga ran nan ma haka kika yi. Amma ranar na ɗauka ko kin ga zuwa na ne. Amma kuma yau da na tabbatar baki ganni ba, gashi kin maimaita haka. Daga zarar na ji bugun zuciyata ya ƙaru. nake sanin wannan fuskar mai cike da haiba tana nan a bayana amma fa'iza za ki iya rabuwa da ni kuwa eh zan iya rabuwa da kai amma fa idan numfashi na ya tsaya ina roƙon allah ko mutuwa ce za ta zo ta fara ɗauka na kafin kai domin rayuwata ba ta da amfani idan babu kai a cikinta. Haka zalika, ni ma ba zan iya rabuwa da ke ba. Domin rayuwata ba ta da amfani idan babu ke a ciki. Naji, amin daɗin baki a samu wata amanta da Fa'iza ba zan iya manta da ke ba. Sai dai ko idan ke ce za ki manta da ni. Rayuwata kan sace a gare ka Islam. matukar ina numfashi ba zan taɓa manta da kai ba wai me yasa kike so na haka da yawa ne saboda kyan halinka gaskiyarka ɗabi'arka da jarumtarka ka kuma me yasa kake so na saboda muninki da yawan wata yarinya ce wadda 'yan daba kwanakin baya suka biyo ta har cikin kafe ɗina wai don kawai ta mara ɗaya daga cikinsu amma na manta sunanta amma dai ina ga um, fa'iza eh sunanta fa'iza <laughs> wallahi ina islam na faɗa maka ka daina shiga hanya ta wato ka ji sai da ka shiga hanya ta ku ban shiga hanyar ka wadi idan ka lura za ka ga ina tare da matata ce muna hira irin ta masoya saboda haka ka yi haƙuri Yara na ka doka jiya yara na ne kuma har da kanina a ciki kuma ka san duk faɗin duniyan nan ba wanda nake so sama da shi idan akan wannan ne haka kawai suka kama wani bawan Allah suka mai dukan tsiya ba tare da ya musu komai ba shi wanda aka doka babanka ne ko kanin babanka ne ko kanin mahaifiyarka ne dan uwana ne a musulunci amma Allahu Akbar. Kuma duk wani mutumin kirki ɗan uwana ne. Haka zalika duk wani azalimi ba zan taɓa yarda na kalle shi yana yin zalunci ba. Gaskiya ne, da kyau. yadda ka doci kanina na ji zafi a cikin zuciyata yau kai ma sai ka ɗanɗana zafin da na ciki a cikin zuciyata ce mun fa ba ihu zage ba fa'iza ta mutu mata ta mutu na. sun kashe fa fa'iza tana ta asibiti a mutuwa ba kuka zaki ba ki tsaya mutu abin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji alhaji yaya yaya subhanallah zuwa yanzu me kuke nema na zo ne ina so ne ta'aziyar sirkakka da fatan Allah ya fi mata zurfanta. Kuma ga shiri ban san ku ba. Aji kai waye? Wannan shine D. Me ake nufi da D? Ana Dawud Ibrahim. Wannan shi ya ɗau wuƙa da hannunsa yawa sirkakka yankan rago. Alhamdulillah! subhanallah. na zo in baka shawara ne shi. Ba da kai da matarka da islam Dan na san islam ba na son ganin shi a rayuwata Dan kun kuma zan yanka naman a cikin kasuwa in ci naman ko kun kai ni kara police station na san ni zan yi nasara da na, ba ku shawara ku bar garin nan mi dare ki gobe Gaji! Haka ne sanadiyar karyewar zuciyar Islam. Mutumin da yake taimakon wasu amma yau ya kasa taimakon kansa da kansa mutum ne mai wasa da dariya da walwala amma yau duk ya nemi wayannan abubuwan ya rasa aisha da kin san waye islam da baki kira shi da matsoraci ba amma ya yi hakan ne duk ba da sansa ba domin ya bi umarni ne na iyayensa amma sun kasa gane hakan domin ba wani abin da yake birge islam a wannan lokacin ban san abin da ya faru ba kenan amma mu je kai mu garin da ba sallama sai sara aka ya kawo sai gafiya ni sai ciwo sai tuku ai ya gama sai doki kwadas kwadas sai jaki ni fa zaki nake ba amun warki na san haka ni sai ciwo sai tuku ai ya gama sai doki Islam ya dawo. Islam ya dawo. Islam? It's love, you know. muna muku sanar da zuwa da dawowa amma na so muku tambaya guda ɗaya tak na umarce ku da ku bar garin nan taurin kan ne yasa kuka dawo ko ji da kai ne ko iza ko kuma ƙarar kwana amma na ɗaukan shi da ƙarar kwana ne i da ku dan zan kashe ku zan muku kisan da shawo ke daukan dan tsaku ya je jefar da gawo ku a kasuwa mai gunduwa gunduwa da naman ku duk ma wanda ka dauka a ciki duk ɗaya ne amma ka kashe mu ba damuwa ba amma ina so ka sani islam shine zai ga bayanka yana can yana jiran idan har kun isa masu shan jinin mutane ne to ku je ku sha jininsa na yi imani da Allah Islam shine zai zamanto ƙarshenka a rayuwa Allahu akbar Allahu akbar ina Islam ne yake yana can inda ka kashe fa'iza kai tsaho a gaban di kake fa namiji yake ba rago ba saboda ka kai ma ina maka alƙawarin cewa ƙarshen bayanan ka sai na dama kai tsoho kana da taurin kai di ka bani izini in sha wayan wayannan a a dalilin haka muka da mu sha jini, amma yanzu batun ya canja mu dan jinkirta rayuwarsu na dan lokaci kankani daito ranka daɗe ga wadda waya ya same mu a can an gama ku zo mutum eh zakin ne maza maza maza maza maza ku tattara sauran yaran wannan kankanin aiki nake so a ji aiwatar eh ka tashi mugu a cikin ɗaki Sidi suna kan hanyar tohowa ku tabbatar da cewar kun riga Sidi zuwa gun kar ku mun wasa ka sani ba na son wargi maza maza san mutanen da suke wajen kuwa di yana wajen mugu yana wajen hmm. duk da dai karamin yaro ne amma na san wannan karan kan an gama da shi <laughs> tabbas idan na hau kan gawarsa sai na yi dariya na masa taufin yawo akan fuskar shi don ya mari kulli gaskiya ne kana dokon zance me zai kai ya kawo a ce mu sai mun iso wurin ba amfani takon mu idan muka taka abun wuta ke tashi muna tafiya ya gudu mu harɗe sa ya tsaya mu sari shege ai ya zaki haba yaran ya ba za mu mishi cin kafin biskit ba yaran nan da an hankalinka ni ba mun bayar yana bata mun rai ba ba ba yana bata mun rai wannan aiki ba da muwa ba na son a tasar da ba na son a tasar da zaki Allah dan budala da mayan mutu Manjagara! suna na islam kamar yadda ka Allahu akbar Allahu akbar na fi dan vorne faɗan na wani